'Yan sanda a jihar Enugu sun ce sun cafke wata mata bisa zargin sace wani yaro mai shekaru bakwai daga Zaria da ke jihar Kaduna da aniyar sayar da shi a jihar Enugu. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Enugu Mr. Daniel Ekeya ya shaida. The command on the 9th of April 2022 arrested a female suspect, one Juliet Donatus, age 35. Ya ce a ranar tara ga watan Afrilun wannan shekarar 2022, rundunar 'yan sandan jihar Enugu ta kama wata matar da ake zargi mai suna Juliet Donatus mai shekaru 35, 'yar asalin jihar Imo amma mazauniyar zariyan jihar Kaduna. an kama ta ne bayan wani bayanin sirri da aka samu da ke zargin cewa an same ta da wani yaro kuma ta kasa ba da bayani mai gamsarwa akan zargin an tura batun ga sashen bincike na rundunar 'yan sandan jihar inda ake gudanar da bincike a kansa kuma a halin yanzu bincike ya nuna cewa ta sace yaron ne daga zaria ta kawo shi inugu an kama ta ne yayin da take ƙoƙarin sayar da yaron kuma yanzu hakan rundunar 'yan sandan jihar tana ƙoƙarin ganin an ƙaurar da batun zuwa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna. Yanzu an samu iyayen yaron kuma sun zo don su bayyana yaron. Daga bisani na gana da iyayen wannan yaron ta wayar tarho kuma ga yadda muka yi. Baban yaron kenan ko? Baban yaron da aka sace ba. Eto eh, ya sunan nan naka? Sa'idu Ibrahim. Eh tun yaushe ne ka fara neman dan naka? Tun ranar da aka neme shi ba a gan shi ba. Ba a san cewa bai kwana a gida ba washe gari. Yayi na suka ba zama gari tun da ni ba na a gida ina zamfara mana aiki abin ya faru. Akalla kwana nawa yanzu aka fara neman yaro? akalla kwana kusan sha biyar kenan. Ya ka da wannan lamarin da yanzu da ka samu ɗanka? Gaskiya alhamdulillah na gode wa su malam da suka ci mu don abubuwan da muka yi. Ina masa fatan alkhairi Allah ya fara masa ci gaba na taimakon jama'a da kuma inda suka ci mu a addu'a. Ɗan uwa musulmi duk muna godiya. da wanda ma ba sunan ba gaba ɗaya sun taimaka gaskiya kuma mun gode. To ka samu yaronka cikin ƙoshin lafiya? Gaskiya alhamdulillah mun samu shi cikin ƙoshin lafiya. Ya sunan naki? Wasila Sa'idu. To ya kika ji da wannan? Ban ji daɗin barkewan shi ba gaskiya. Amma yanzu da kika tarar da shi ya kika ji? Na yi farin ciki. Ina godiya ga 'yan uwana baki ɗaya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia. Nigeria.